Muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka a kan mita 1625 da kuma talatin da 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani sarauniya, fara'a niya nomad FM da lol FM. da kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. sai kuma alfa rediyo da ke kuma a kasar Ghana. Za kuma ya kama mu ta hanyar sadarwar intanet ko kuma shirye-shiryenmu da suka gabata a kodaushe a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhum. Barkanmu da wannan lokaci. Yau Litinin shida ga watan Yuni shekarar 2019. wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan Ramadan na shekara alif dubu da da arba'in, bayan hijiran manzar rahama annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Yusuf Aliyu Haranda ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryen namu a wannan lokaci. Hafiz ba mu kanin labarai. To Yusuf, shugaban Amurka Donald Trump yana ziyara a Birtaniya inda yake ganawa da iyalan masarautar kasar. Shugaba Trump ya buƙaci Siriya, Rasha da Iran da su dakatar da jefa bamabamai a lardin Idlib da ke Siriya. Akalla mutum tara suka mutu sannan wasu da dama suka ji raunuka a Khartoum da ke Sudan. To, kanin labaran kenan kuka saurara. Idan kuma muka tsanduma cikin shirye-shiryen namu na yanzu, za ku ji inda aka kwana a kan maganar kuɗin tallafin man fetur a Najeriya. An kashe naira triliyon goma a kan tallafin mai kawai. To kin ga wannan kuɗi ya mafi ƙarfin kasafin kuɗin gaba ɗai na shekara. Daga bisani kuma za ku ji irin za ku ji shirin mu na gaba wanda zan gabatar muku shirin ilimi garkuwar ɗan adam. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shugaban Amurka Donald Trump yana ziyara a Birtaniya inda yake ganawa da iyalan masarautar kasar sannan ana sa ran zai yi wata liyafa tare da Prime Minister Theresa May mai barin gado. a yau litinin trump da uwar gidansa melania suka samu tarbar sarauniyar ingila elizabeth da yarima charles a lokacin da suka isa fadar buckingham a jirgi mai saukar ungulu kafin ya tashi daga nan washington trump ya ce tafiyar tasa za ta kayatar sosai kuma yana tunanin cewa amurka da birtaniya suna da damar da za su yi aiki tare wajen kulla gagarumar yarjejeniyar kasuwanci nan ba da jimawa ba ziyarar ta shugaba trump na zuwa ne a daidai lokacin da birtaniya take cikin rudanin siyasa prime minister theresa may ta sanar a watan da ya gabata cewa za ta sauka daga mukamunta bayan da ta gaza cin yarjejeniyar ficewar birtaniya daga tarayyar turai to daga gabanin wannan ziyara shugaba trump ya buƙaci siriya rasha da iran da su dakatar da jefa bama-bamai a lardin idlib da ke siriya Trump ya bayyana haka ne a wani sako da ya wallafa a shafinsa na Twitter a jiya Lahadi yana cewa gefen bamabaman yana hallaka fararen hula da basu ji ba basu gani ba. Ya kuma ƙara da cewa duniya na kallon wannan kisan gilla. Menene dalilin yin haka? Me za ku amfana da shi ku daina? Yayin wata ganawa da manema labarai a fadar White House, Macron ya yi nuni da kiran da yi a bara ga gwamnatin Siriya da ƙawayenta kan su daina yin yakin ruddugu a kan lardin na Idlib saboda kada a jefa al'ummar yankin cikin matsanancin hali. Akalla mutum tara suka mutu sannan wasu da dama suka ji raunuka yayin da dakarun gwamnati suka yi kokarin tarwatsa masu zanga-zanga da suka yi zaman dirshan a tsakiyar birnin Khartoum da ke Sudan, a cewar majiyoyin likitocin Sudan da kuma kwamitin likitocin bangaren 'yan adawa. a yau litinin an ji fashewar bama-bamai da kuma ƙara harbe-harben manyan bindigogi yayin da jami'an tsaron suka tunkari wurin da masu zanga-zanga suke zaune a wajen shakwatar sojojin kasar. kamfanin dillacin labarai na Reuters wanda ya rawaito labaransa daga gidan talabijin na Sky News na Larabci ya ce mai magana da yawun gwamnatin sojin wucin gadi a Sudan ya ce samaman da aka kai ya kai ci wani gungun masu aikata manyan laifuka ne a kusa da inda masu zanga-zanga suke amma su ba abin da ya samu masu zanga-zangar. Ofishin jakadancin Amurka da ke Khartoum ya wallafa wani saƙon Twitter cewa dole a dakatar da har-haren da ake kaiwa akan masu zanga-zanga labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yayin da tawaga amurka da mexico za su fara tattaunawa a wannan mako a nan washington shugaban amurka donald trump ya ce babu damuwa zai ci gaba da barazanar da yake yi na saka kudaden haraji akan kayayyakin mexico muddin hukumomin kasar ba su mayar da hankali wajen rage adadin bakin haure da ke kaiwa ga kan iyaka amurka ba waɗanda suka fito daga tsakiyar nahiyar amurka sakataren harkokin kasuwancin amurka wilbur ross da sakataren harkokin tattalin arzikin mexico gracila marquez za su gana a yau litinin sannan akwai tattaunawa da za a yi a ranar laraba tsakanin sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo da kuma sakataren hudar ƙasa da ƙasa na mexico marcelo ebrard ana sa ran tawagar ta mexico za ta bayyana matsayarta akan tattaunawar ta yau litinin da safe a wani taron manema labarai jami'ai a afghanistan sun ce wani bom mai karfin gaske ya tarwatsa wata karamar motar bas da ke dauke da ma'aikatan gwamnati a kabul a yau litinin inda ya kashe akalla mutum biyar tare da jikkata wasu mutum goma harin ya faru ne a ranar jajiberin bikin sallah wanda ya kawo ƙarshen azumin da musulmi suke yi na watan ramadana wannan tashin hankalin na zuwa ne yayin da wakilan amurka na musamman don yin sulhu a afghanistan zalmi khalid zaid yake ziyara a yankin an cire khalid zaid zai gana a wani zagayen tattaunawa tare da wakilan kungiyar taliban da ke zaune a qatar a kokarin da ake na kawo ƙarshen yakin afghanistan da aka kwashe shekaru 17 ana yi mai magana da yawun ministan cikin gidan afghanistan nasrat rahimi ya ce an yi amfani da wani bam haɗin gida wajen kai harin na yau litinin kuma mafi akasarin waɗanda harin ya ritsa da su ma'aikatan wata hukuma ce mai zaman kanta wacce ke gudanar da harkokin fararen hula a ƙasar ta afghanistan sai dai ya zuwa yanzu babu waɗanda suka ɗau alhakin kai wannan harin To a gaida Hafiz Baballe da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bar mu shiga duniyar rahotannin namu kuma inda za ku ji cewar tun bayan kama aikin wannan gwamnatin karo na farko ta yi watsi da shirin tallafin man fetur, amma har yanzu tana ƙasa tana dabo. Madina Dauda ta samu zantawa da Sanata Kabir Marafa, shugaban kwamitin kula da albarkatun mai da ke cikin ruwa na Majalisar Dattawan Najeriya ga kuma abin da yake cewa. shugaba Muhammadu Buhari a gwamnati, gwamnatin tarayya na gwamnatocin da suka wuce a cikin shekara goma watan 2006 zuwa 2016 an kashe naira triliyon goma a kan tallafin mai kawai to kin ga wannan kuɗi ya ma fi ƙarfin kasafin kuɗin mu gaba na shekara ko har yanzu har yanzu kasafin kuɗin Najeriya bai kai triliyon goma ba har yanzu har yanzu da muke magana shugaba Muhammadu Buhari lokacin da ya shigo ya ce ya dakatar da wannan shiri ta baya son ya kara jinta. To idan an dakatar ina wa'annan kuɗaɗe suka taso kuma? To bayan an dakatar Allah da ikonsa tun da abin nan shigowa ake yi da shi. to sai su 'yan kasuwa wanda suke shigowa da man sai suka ɓara suka ce to ranka ya daɗe ka tsayar da wannan abu amma mu akwai 'yan mu waɗanda suka dan rage ba a gama biyan mu ba don Allah da annabi a taimaka mana to yace a je a duba to aka ci gaba da dubawa dai ana kallo ɗaya daga cikin haƙoƙan nan na farko idan za su shigo da kaya akwai wani abu da ake cewa letter of credit to da shugaba Muhammadu Buhari aka kawo mishi wannan abubuwa sai ce oke to a duba a gani ya za a yi tunda yan ƙasa ne da sauransu sun yi abubuwan ya za a taimaka musu to shine ita gwamnatin tarayya ta duba ta amince da cewa a biya su naira biliyan 541 so ta aika um, ita ma'aikatar kuɗi ta kasa ta tace duka basu sukan na 'yan kasuwar ta duba ta ce to biliyan ne 541 ta yadda sosai ta aika ma majalisar zartawa ta ƙasa wadda ake kira federal executive council sai suka ba da <clears throat> amincewa su su suka ce sun yadda to amma tunda abu ne banda yake ba cikin kasafin kuɗi yake ba dole sai sun turo majalisa kuma ta amince to shine sai aka turo muna to da aka turo yanzu abin wajen shekara shi ɗaya to sai muna bi mu kuma muna duba mu tace mu tabbatar da ita ma'aikata kuɗi shi abin nan ta yi daidai ne ko ba daidai ba ne ba so na farko shine muka tace muka hitar da kamfanona saba'in da hudu muka ce a biya su biliyan 348 kusan shekara ɗaya yanzu kenan akwai wasu waɗanda man ka ga kama an musu a ringizo da sauransu so su kuma kara dubawa muka tura ma ita ma'aikatar kuɗi muka ce to waɗannan muna da ɗan ƙaiƙayi a kansu don haka nan za mu yi bincike amma kuma muna son ku kara bincike ku ƙara turo mana magani to kama wata ɗaya da suka wuce suka kara turo da naira biliyan 62 a matsayin shi ne kuɗin wayannan mutane to mu kuma da muka ƙara duba sai muka ga cewa biliyan 58 da ne shi ne ya kamata to tun da yake mu ne muke da haƙƙi na kashe kuɗin ƙasa to dole yanzu namu din za a ɗauka biliyan 58 ba nasu ba 62 to muka bada so shi kuma shugaban ƙasa na je na same shi na gaya mashi to ranka yadda ga abubuwan nan ga yanda suke ce to a je a duba da Allah duk yanda ya kamata amma dai yana son wannan ta'asa da Allah mu kai ƙarshen ta so da daga wannan majalisa ba zai son ya ƙara jin wani magana na na subsidy gaba daya ya wato wannan shi ya kawo kwana biyu da suka wuce ita ministry of finance wato ma'aikata kuɗi sai ta ƙara aikowa da na ƙarshe komi saboda kin san banki matsalar su kuma in yanzu wannan kuɗin da su wayannan marketers wayannan 'yan kasuwa suka ansa da zara aka samu wannan sai su ce kuma yanzu suna caje su kuma kuɗin ruwa saboda su wajen su yanzu bashi ne kuma sun ka baka yawa saboda rashin mutunci to amma yanzu shikenan an gama to yanzu da kuɗin ruwan da bashin subsidy da na karewar naira da yayi duka gaba ɗaya yanzu ma'aikata kuɗi shine suka aiko muna da naira biliyan ɗari da ashirin da tara an gama kenan yanzu wannan yanzu shine abu na ƙarshe akan wannan duk wanda ya ƙara fitowa da wata magana ta cewa yana bin bashi tallafi na wanda ya shahi wannan uh, subsidy yau tallafi na mai yawa to gaskiya sata kawai ke so yayi wayo arewa wayo arewa na bani tausayi to Allah ya kyauta a gaida Madina Dauda da wannan rahoto to yayin da ake shirye-shiryen bukukuwan sallah a sassan duniya wani abu da ake kwadaitar da musulmai su bayar ita ce zakatar fitr wadda ake kira zakar da kai Dangane da haka, wakiliyar dandalin VOA Baraka Bashir ta tambayi Sheikh Malam Ahmad Tijjani mijin yawa dangane da muhimmancin wannan zakar. Zakatul fitr to zaka ce da ake yin ta in an yi fitiri mana an buɗe baki ga Ramadana suna ce ga dukkanin wanda ya sami iko. wanda ya sami ikon nan malaman fiƙo sun fassara shi da dama adadi da yawan gaske amma dai tana kan dukkanin wanda ya samu dama ba sai magidanci ba mutuƙa dai shari'a ta haukansa mace ne ko namiji yake da iko zai iya fitowa ana fidda ita wato kamun aje idi da kwana biyu kamar inda malikiya suka yi bayani ana iya fidda ita sallah saura kwana biyu kuma ana fidda ita ne muddu wato ya zama sa'i ga dukkanin mutumin da nauyin ciyar da su yake kanka yawa ka ce ko da ba magidanci gidanci ba kenan ko da mutum ba shi da aure idan da yana da hali zai fitar da ƙwarai kwa ƙwarai kwa suna ce mai kyau mai karfi da ake son sabuntawa da taimakawa ga dukkanin wa'anda suke don a fita idi kowa yana da jin karfi a jikinsa hatta kai wajen malaman suna faɗa sa'in ɗaya ma mutum in ya zamanto shi kansa ne kaɗai zai fitarwa da kansa sa'i ɗaya shine muddanabi hudu to inda iko ya dafa shi ya fitar da shi wato a ranar idin ya bayar da shi a dafa ga wanda suke masu rauni don ka faranta musu rai galibi ana za mu ga kwarori da sauran fararen mutane da suke zaune a mu haka suke yin ta sa'i ɗaya sun dafa sun yi komai su bayar amma ka ba da shi a cikin saura kwana biyu idan busasshe ne ma'ana baka dafa ba ga mutumin da shi kuma zai nemi yadda zai dafa shine a malikiyance fitowa To wani irin abinci ne ya kamata a bada shi zakatul fitr? Ana bada abincin da duk yake na wanjin rai wanda zakka ta tabbata a kansa. Wato abubuwan da mutane ke ci. Ba za ka zo ka fitar da barkono ba, ba za ka zo ka fitar da sauransu ba. Za ka fitar da abinci ne abin da ya danganci tun daga shinkafa har zuwa acca har zuwa riɗi in kana da iko da wa'annan za ka fitar. Ga duk wanda yake gida a tare da kai ku biyu ne da matarka ku da ne da 'ya'yanka sannan da mahaifanka suna ka kana ci da su to za ka iya fitarwa sai a haɗa sai a kai wanda shi kuma zai riga ya gudanar da wannan ibadar da ita. Wani irin rukunin mutane shi akwai rukunin da ya dace a ba? Eh tana da rukuni. Rukunin mutane shine masu rauni. masu raunin nan da aka faɗa a hausance in an ce mai rauni mutum sai ɗauka miskini miskini bahaushe yana ɗaukan mai laluran makanta ko kuturta ko sauransu shi kuwa miskin da ake cewa mai rauni kawai to ana iya ba da ita ga wanda kake ganin ƙasa yake da kai a samu sai ka aika masa da shi to akwai yanzu misali za ga akwai malamai mawadata kuma ga shi mutane sun yi alkawarin su suke ta kaiwa to su kuma da yawan su dai muna kyakkyawan zaton su kuma rarrabawa suke ga irin wannan gidajen to irin mutanen da ake ce a bawa kenan musamman yanzu ga marayu ga gidajen marayu ga waye kuma za a iya basu su fitar kuma abin ya yawaita za su iya ajewa saboda su idda harinsa zuwa wani lokaci Wani irin lada ke tattare da ba da zakatul fitr a musulunci? Ladan yana da yawa domin ka yi umarni, Allah ya yi umarni da abu Allah ya umarni da shi ka yi. Ko ta nan mutum kaga kana da lada saboda ka bi umarnin Allah. Sannan kuma ciyarwa ce. shi kuma kullum ƙur'ani maganar da yake ta yi tun kamun ma sauran hukunce su sauka wa an fi kumin mara da wa an fiku wa an fiku ba za ka iya kesta ayoyin ba za dan inda za ka yi tafi tsawon lokaci sai ka ji Allah ya ce ku ciyar ku ciyar domin yana jawo arziki gare ka kai da ka ciyar yana jawo soyayya tsakanin kai da wanda ka bawa sannan yana ƙara yauƙaƙa arzikinka nassan na ƙur'ani da hadisai da sun magana aka. haka to a gaida baraka bashir yanzu kuma ga shirinmu na gaba Emi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba. Jama'a masu mu da wannan yammacin litinin Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya, Allah ya sa haka Allahumma amin. Masu sauraro shirin namu na wannan makon zai ɗaura daga inda muka dakata a makon da ya gabata. cikin tattaunawarmu da Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe, wanda muke duba matsaloli da suka shafi makarantun allo a arewacin Najeriya. Sheikh Muhammad Kabir Gombe na cewa da sake, idan har gwamnatoci da iyaye ba za su fito da tsarin tallafawa malaman da ake ba wa yaran ba, to babu shakka tsarin nan babu inda zai kai jama'a. hasalima zai ƙara mai da yankin arewacin Najeriya baya. Kaga ai wannan tsarin ba ma sai an ce maka ya ci karo da addinin musulunci ba. Bayan ya saba wa shari'a, ya saba wa tausayi, ya saba wa hankali, ya saba wa kwakwalwa ta dan adam ma idan lafiyar kwakwalwa ce. in na fahimci duk bayanan da kake yi a shaka malam kabir gombe a takaice kana so ka nuna cewar kenan duk tsari da aka ɗauko watan na ainihin koyarwar makarantun allo wanda idan ba abu wa'innan tsarurruka da shari'a ta zo da su ba mm. watan a takaice ma za a iya cewa wannan karatun bai da wata alfanu kenan aka yaro neman karatun allo ba tare da an bi wa'innan sharaɗa ba gaskiyar magana idan baka bi ka'idar da ya kamata bi ka tura yaro idan sanadiyar wannan turawa da kai masa ya halaka ko tarbiyyarsa ta lalace shiga halin cikin kakani yi kai Allah zai tambaya a ranar tashin alkiyama in kuma Allah cikin karfin ikonsa tun da shi ala kulli shay'in kadir ne ya tsare yaron yaron kuma ya samu karatun to sai mu ce Allah ya karawa karatun albarka wani irin alfanu za a iya cewa akan iya samu musamman ga shi wannan karatu na allo wanda kuma a yanzu haka za a ga cewar tsarin shi ya taɓarɓare ana iya cewa za a samu ɗani abu da zai iya fitowa mai alfanu kenan tun da ba abin shari'a? Da a ce ana bin ka'idojin da ya kamata wannan karatu a yi shi yana ɗauke da alherai masu yawan gaske. Wasu alherai ke ɗauke da shi masu yawan gaske shine tsari ne da a wajen karatun akan bi mataki-mataki. Za ga yaro an fara masa da babbaku har a zo a ce ya yi farfaru za a fara koya masa wato ainihin wato haruffa ya zama ya san su ya fahimce su sannan a ci gaba da tafiya tsari ne da yaro yana koyan karatun ƙur'ani mai girma kuma yana koyan rubutun Alƙur'ani mai girma sannan tsari ne da yake zaunar da tilawa ta tsaya da ƙarfi a cikin kwakwalwar yaro shi yasa zaka ga waɗanda suka haddace ƙur'ani ta wannan wato ainihin tsari zaka ga haddasu tana da ƙarfi sosai domin yaro yana rubutawa yana karantawa da haka har ya sauka ya biyo da hadda in aka gama da wannan ya biyo da satu har a kai matsayin da zaka ga yaro ya ɗauki fararen takardu ya rubuce su ya fi da kwafi na alƙur'ani mai girma duk inda ka bi daga farko har zuwa ƙarshe ba za ka samu inda wasalin sama ya kawo shi ƙasa ko na ƙasa ya mai da shi sama ko inda yake haɗe ya raba ko inda yake rabe ya haɗa ba kaga wannan wani alheri ne babba da irin wannan tsari yake samarwa wato ainihin yara tare da shi sannan yakan taimaka wa yara wajen sanin logogi da lunguna na alkur'ani mai girma me nake nufi da wannan shine alkur'ani mai girma littafi ne da yake da kama kwarai da gaske shi yasa zaka ga gardawa da alarmomi suna da wani abu da ake cewa harji me ake cewa harji shine dukkan inda aka samu wani abu mai kama a cikin alkur'ani mai girma wa'annan maluma sai sun bi sun kididdige sun san guda nawa ne a cikin alkur'ani mai girma qur'ani mai girma za ga an samu falamma falamma da yawa sai kuma a samu walamma walamma da yawa to ya za ka yi kowace sura idan falamma da walamma sun zo ka gane wannan guda nawa ne wannan guda nawa ne yanzu ka ɗauki misali kamar suratul araf idan kana so ka san walamma walamma guda nawa ne suka zo a ciki sai a ce misali waje kurasa wato walamma waƙa alaihimur rijisu ka ka samu wa kenan walamma ja a musa limiqatina ka samu ja kenan walamma raja a musa ila qaumihi ka ka samu ra kenan walamma su fi aidihim ka samu su kenan sannan wato walamma sakata a musal gadabu to kaga daga nan ka samu wato ainihin harufan da ke da walamma walamma sauran gaba ɗaya ka san falamma falamma ne to a irin wannan karatu ne ake wawware irin waɗannan abubuwa duka a nuna wa yaro yadda zai ainihin gane su ina ne ake da yabsudin rizqa liman ya wa min ibadihi wa yaqdir lahu an kawo min ibadihi an kawo lahu ina ne yabsudin rizqa liman yasha wa yaqdir babu min ibadihi babu lahu ina ne yabsudin rizqa liman ya wa min ibadihi wa yaqdir an kawo min ibadihi din ba a kawo lahu ba wanda shi irin wannan na karshe kwara ɗaya ne tallin tal a cikin alqur'ani mai girma to duk irin wa'annan logogi na alqur'ani mai girma a irin wannan karatu na tsangaya a irin wannan karatun akan warware wa yara su ya zama da sun san su sun fahimce su shi yasa kake ga ake haifar da marubutan alkur'ani mai girma kenan kaga tsarin idan za a inganta shi a bi ka'idojinsa a yi yadda ya kamata a yi shi tsari ne da zai taimaki al'umma zai samar da mahaddatan alkur'ani gangaren gangaren waɗanda kuma nan gaba za su amfani al'umma kuma zai zama bayan karatun ƙur'anin kuma sun samu cikakkiyar tarbiyya wanda za ka iya samun wani wurin ka samu gardi lokacin sallah ya ce bismillah ya ce shi ba sallah ta kawo shi garin ba shi karatun alkur'ani mai girma ya zo nema to za ka rinka samun irin wa'annan abubuwa da rashin bin tsarin ya haifar da wa'annan matsalolin a ciki sai kaga ko da an samu ƙur'anin ma sai kaga darajar da ya kamata ƙur'anin ta ba mai ƙur'anin sai kaga darajar bai same ta ba a sanadiyar wasu abubuwa na tarbiyya da ya rasa waɗanda ya kamata a ce ya koyi su wato a lokacin da yake wannan karatu ma'ana tsarin inda za a inganta shi yana da kyau yana da fa'idoji yana da amfani da yawa kuma zai kawo al'umma alherai masu yawan gaske Allah ya bada daman gyarawa to a takaice alagafarta za a iya cewa kenan tunda wannan tsarin babu shi ko ko ba a ainihin inganta tsarin ba za a iya cewa kenan a wannan marra da ake ciki kai yara makarantun alloma bata ko taso ba kenan idan ba a ɗauki matakin da ya kamata kamata a gyara wannan tsarin ba to akwai hatsari kwarai da gaske kamar yadda na ambata wajen kai yara zuwa irin waɗannan makarantu duk malaman da za ga sun fito suna kare cewa a ci gaba da wurin wannan tsari da wannan sistem ya ci gaba su idan ka kalle su babu ɗansu kwara ɗaya da yake tafiya wannan makaranta ta allo. masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin namu ma a yau sai kuma idan allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu kuma a madadin waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, sai bakon namu Sheikh Muhammad Haruna Kabir Gombe da kuma wadda ta ba da umarni Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia da fatar a sharuwa lafiya. bisalam. A maza da mata don wazan cewa. To idan kunne ya ji to jiki ya tsira. Allah ya sa waɗanda aka yi don su ya kai gare su. Masu saurare kada da ya shagala ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogo muna cewa karfe goma sha ɗaya da minti ashirin da hudu na safe. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu saurare da kuke aiko muna ta hanyar imel. sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Rulwanu Ibrahim London a Adamawa inda ya ce hakika mun yaba wa sabon zazzaben gwamnan jihar Adamawa wato Honorable Amadu Umaru fitri mai takan ATM amma abin da ya yi na hana albashin wata biyu da ma'aikatan da tsohuwar gwamnatin ta ɗauka daga watan Satumba na shekaran 2018 har zuwa shekaran 2019 a cikin wannan wata mai albarka wannan samsam bai yi daidai ba. Ga kuma sakonmu na gaba daga Aminu Adamu Malam Madori da Haruna Aki Malam Madori da Muhammad Sadi ɗan Hausa Baturiya. su kuma suka ce assalamu alaikum muryar amurka don allah ku ba mu dama mu yi kira ga shugabannin kasashen mu na afirka da ya kamata su haɗa kai domin fuskantar kalubalen tsaron da ya addabe mu su daina dogara da kasashen yamma muddin suna so a ga bayan wannan matsalar sai kuma sako daga comrade bala usman karasuwa a yobe shi kuma ya ce bikin sallah kwana ɗaya ce da fatan al'ummar musulmi za mu yi amfani da wannan rana wajen yada ayyukan alheri a tsakanin al'umma fata na dai allah ya sa a yi sallah lafiya a kuma gama shi lafiya ga kuma sako daga gali siraja paki da muntari sadi paki inda su kuma suka ce assalamu alaikum voa hausa don allah ku ba mu dama mu kira ga gwamnonin arewa da shugaban nigeria muhammadu buhari cewa ya kamata su haɗa kansu su ɗauki matakan da suka dace domin shawo kan matsalar tsaron da ta ci gaba da faɗaɗa a yankin arewacin ƙasar a ƙarshe mana addu'a allah ya kawo mana dawamamman zaman lafiya a nigeria da ma nahiyar mu ta afirka baki ɗaya saƙonmu na ƙarshe kuma ya fito ne daga abubakar kawo girgir sabon garkuwar matasan jihar yobe shi kuma ya ce a gaskiya majalisar dokokin najeriya ta yi gaggawar kwaskware wasu dokokin hukumar efcc ba don komai ba sai dai wasu jigajigen 'yan majalisun ba su samu damar komawa zauren majalisar ba ne domin kaucewa a yi musu bincike a gaida hadiza kyari da wasiƙon masu saurare. Yanzu kuma ga wata sanarwa ta musamman. yau ne sallah yau ne aid duk ku taho mu yi sallar aid yau ne sallah yau ne aid duk ku taho gaisuwar sallah daga fadin duniya sai mu far'a domin yau ne ranar aid ya ku jama'a sai mu far'a domin yau ne ranar aid domin yau ne ranar aid Muyi sadaka kuma muyi kyauta kan hanyar mu zuwa aid mu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu sauraro. Idan Allah ya kai mu ranar sallah a cikin shirinmu na safe da shirinmu na rana, za mu kawo muku gaishe-gaishen sallah daga 'yan uwa da abokan arziki mazauna ƙasashen duniya. waɗanda suke mika saƙonninsu gare ku. Don haka ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka duniya a tafin hannunku. Sallah yau ne Eid duk ku taho mu yi sallar Eid yau ne sallah yau ne Eid duk ku taho mu yi sallar Eid. To ma saurare kamun mu kammala shirin namu ga labaran duniya a takaice. To Yusuf ga labaran a takaice. shugaban amurka donald trump yana ziyara a birtaniya inda yake ganawa da iyalan masarautar kasar sannan ana sa ran zai yi wata liyafa tare da prime minister theresa may mai barin gado a yau litinin trump da uwar gidansa melania suka samu tarbar sarauniyar ingila elizabeth da yarima charles a lokacin da suka isa fadar buckingham a jirgi mai saukar ungulu. To gabanin wannan ziyara, shugaba Trump ya buƙaci Siriya, Rasha da Iran da su dakatar da jefa bama-bamai a lardin Idlib da ke Siriya. Trump ya bayyana haka ne a wani sako da ya wallafa a shafinsa na Twitter a jiya Lahadi yana cewa jefa bama-baman yana hallaka fararen hula da basu ji ba basu gani ba. Ya kuma ƙara da cewa duniya na kallon wannan kisan gilla yayin da tawagar amurka da mexico za su fara tattaunawa a wannan mako a nan washington shugaban amurka donald trump ya ce babu damuwa zai ci gaba da barazanar da yake yi na saka kudaden haraji akan kayayyakin mexico To masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo karshen shirye-shiryen namu a wannan lokaci sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima za ku ji mu ɗauke da wani shirin. Idan kuma Allah ya kai mu zuwa anjima za mu so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan maudu'inmu na yau shine wai kudaden da aka ce gwamnoni waɗanda suka bar kujerunsu sun ranto ma jihohi kun ko gansa a ƙasa misali kamar jihar Kaduna jihar Bauchi da jihar Bauchi a Kogi za mu so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku yanzu kuma a madadin wanda ya taya ni gabatar da shirin Muhammad Hafiz Baballe da kuma wadda ta hada ta kuma bada umarni Julie Lazarus Gresham sai injiniyan namu na yanzu Al Santos. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa sharuwa lafiya.